sai gashi yanzu yanzu ma mun samu rahoton cewa 'yan bindiga sun ƙara buɗewa 'yan sanda wuta inda aka yi asarar rayuka a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una masu sauranmu za mu soje ku gyara zaman kuɗar domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su amma kafin nan da Allah so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar kararrawar sanarwa to ma hakan ne zai ci da ba damar samun sabbin rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma ne muku rahotanni da mudumin su a mu ga cikakkun rahotannin. Wasu 'yan bindiga dai da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar masu ba fitikar kafa a ƙungiyar biyafar ne kan IPOP sun harbe jami'an 'yan sanda a jihar nan ta Imo. yamunninga sun yi wa jami'an 'yan sandan da mikiya ne a lokacin da suke sintiri a ɗowar hanyar gariki a ƙaramar hukumar ikwegwe a jihar ta imo kamar yadda gidan jaridar na ta banga ta ce jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar watakam henry okonye wanda ya bayyana hakan ya ce daga cikin 'yan sandan sun rasa rayukansu yayin da wasu guda hudu kuma suka tsira daga harin bayan musayar wuta wanda suka yi da maharam inda wani bangare na sashen magana ta suke cewa an yi wa jami'an kwantan bauna ne da sanyin safiya a lokacin da suke aikin sintiri a tsohuwar hanyar gariki okogwe, inda wasu miyagu suka jefa suka jefa motar su da wani abin fashewa a sakamakon hakan ne dai ya tabbatar da cewa biyu daga cikin jami'an sun rasu yayin da wasu guda hudu kuma suka yarda rayukansu okonye ya ce ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar kan cp aboki dan juma ya yi kira da a tsaurara matakan tsaro domin ana afkuwar lamarin nan gaba ya ce jami'an 'yan sandan biyu suna aiki da mopol 18 kamar yadda gidan talabijin na channels tv ya kawo wannan rahoto kazalika an tabbatar da cewa dai a halin yanzu dukkanin su kuma ana nan dai ana tsawar tsaro domin a tabbatar da cewa an yi awon gaba da su tare da kuma dakile harin na gaba saboda irin abubuwa dai wanda suke faruwa masu haramu inda ba za ku manta ba dukkanin wannan abubuwa da suke faruwa a ƙasar tamu ta Najeriya ba wai bakon abu bane ba saboda irin cinkashi wanda ake yi wa wayannan 'yan wa'annan ma'aikata na a ƙasar tamu ta Najeriya. To masu sauran mu sai dai fatan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara shiga lamarin mu a da neman mun kamo ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu sauran mu mun gode.